والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس منا شيلة كنكو أكراتين لمكي آه، أنا لسافي البركة بسافي لكي كرم شد مو الدؤوئي ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zikiri daban-daban da ya kamata mutum musulmi ya saba da yin su ya lazimce su kuma ya fahimci ma'anoninsu wanda wani shi ne makasudin karatun namu a wani littafi na ismin muslim za mu kare yau insha Allah ta'ala sauran hadisai guda uku da suka rage na bayanin falalar zikiri a rayuwar musulmi kamar da na ambata mana falalar zikiri ya wuce waɗannan zafuka guda hudu kuma ayoyi da hadisai da suka yi magana a kan falalar zikiri sun fi ƙarfin wannan abin da malam ya ambata illa dai makasudi shine ishara da nuni da faɗakarwa da jan hankali da nuna wato matsayin wannan babbar ibada da cikin ibada da Allah maɗauki ya ɗora wa bayansa babu ibada da suke sanya mutum kusa da ubangiji sosai irin wannan ibada ta zikiri wato ambatan Allah da suna Allah kuma ya zama koyaushe musulmi bakinsa baya rabuwa da faɗin Allah a koyaushe a zamansa a kwanciyarsa a tashinsa tsaye tafiyarsa duk inda zai shiga babu inda aka bar shi haka kawai ba a faɗa masa me zai faɗi in sha Allah za mu ƙarasa wannan hadisai zai zama zaman mu na gaba in Allah kai mu mako mai zuwa za mu shiga zikirorin gadan gadan in sha Allah yace daga cikin waɗannan hadisai ce wa qala alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata yana cewa man qa'ada maq'adan duk wanda ya zauna a wani mazauni zama ya haɗa shi zama ya kama shi a wata majalisa in an ce maka'adan nan ba lalle ka fassara shi da majalisar hira ba duk inda mutum ya zauna a kowane wuri a aji wajen karatu karatun nan na addini ko na duniya ko na fahimtar rayuwa zaman nan ko a kasuwa ne zaman nan ko a irin majalisin ne kamar da dai ake cewa zaman majalisa zama ko a zaman da mutum ne na wajen gaida mahaifiyarsa ya je ɗakinta ya zauna ko gaida mahaifinsa a tattauna akan wani abu zaman nan na wani mishin ne na wata tattaunawa da aka gayyace shi duk zama sun aka ce zama to ya shiga shi kuma ba zaman kawai ba wannan an yi amfani da kalmar nemin haifu ba. ko da ba a zaune ba ne idan mutum ya je wani matsayi wurin tsayawa aka tattauna wani abu da shi zai juya ya tafi in dai ya haɗu da wasu ko ya je wani wuri ya wani abu to duk ana kiransa ne ne maka'ada yawa man ka'ada maka'ada duk wanda ya zauna a wani wuri lam yadhkuri lillaha fihi wanda bai ambaci Allah a wannan wurin ba kawai ya je zauna sakaka haka ya tashi sakaka ba komai bai zikiri ba bai faɗi sunan Allah ba babu abin da ya haɗa shi da Allah a wurin kanat alaihi min siratun zai zama akwai na ƙasa da tawaya a kansa daga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana sai ya samu wani abu na tawaya na na ƙasa tsakaninsa da ubangiji wannan sira haka sunan yake firatun firatun bi ma'ana naqsun yawa naqs kamar da Allah yake cewa walan yatirakum a'malakum Allah ba zai rage muku ayyukan ku idan faɗa cikin suratul muhammad daga nan ne aka samu wani haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa man fatathu salatul asr fa ka'annama wutira ahluhu duk mutumin da ya rasa sallar la'asar to kamar an masa tawaya a iyalinsa ma'ana an kashe masa iyalinsa an mun taɓa zance a kan wani yake magana a kan muhimmancin sallar sallar la'asar a kira ta kana ji a tada ikama kana ji a yi sallar kana ji baka zo ba kamar a tara 'ya'yanka da matanka ne a gabanka duk a yankan hasarar da kai ke da mata da 'ya'ya in kana da 'ya'ya ashirin mata hudu a tara su gaba ɗaya a yanka a ka kai hasarar su wannan shine ma'anar abin da ka rasa idan ba kai sallar la'asar a cikin jami'i to ina ga sauran salloli asubahi azhar la'asar magariba isha'i duka a ce mutum ya rasa wani ma ba zuwa masallaci wani ba abin da ya haɗa shi ma da masallaci ya Allah mana roƙonka Allah ka shirya mu ka shirya mana ƴaƴanmu ka shirya mana samarinmu ya Allah ka dawo da su kan hanya zancen mu dai akan tira ne wasu malamai suna fassara tira ɗin kuma da nadama yawwa sai mutum ya yi nadama wani shine zai fassararsa za ta zo a hadisin ƙarshe da ya ambata hasra ننتي حسرة بخسارة بس ننتي حسارة إذا في بحوسي ليس شو حسارة لأن خسارة يعني خاوس أما حسرة بس بحاوس بس فيني يكمل معنى ندامة لو حسرة وندامة وشي ما يدو أما أنا الوان الاقتراب معنى دي كمر أنا سوا بك إن زمان كامك كو كجي كو دا أسعيفك kai wani abu ka bar wurin kuma baka ambaci Allah ba to za ka yi nadama a kan karen kiya ana lissafa maka cewa wani ya zo wuri kaza to har ya tashi bai ambaci Allah ya zauna bai ce bismillah ba ya tashi kuma bai ce subhanaka allahumma wannan kafaratul majlis da yi ta ba kuma a cikin tattaunawar da aka yi da shi ba sunan Allah gaba ɗaya bai ambaci Allah ba ba ruwansa na Allah to in dai akwai wannan irin zaman a rayuwarka to ran kiyama za a dawo maka da fefan ka gani ga shi nan ka zo wuri kaza ka zauna ka tashi ka tattauna ka yi hirar duniya Allah ma an yi jiba wani mutumin ya yi muhimmanci a zuciyarka da harkarka har ka ɗaukaka shi kana yi da shi ka rage wa kanka ayyukan lada ka rage masa zunubi amma baka ambaci Allah subhanahu ta'ala da neman gafararsa ko istighfari idan ku kai wannan to za a nuna maka shi ran kiyama sai kayi nadama saboda ran kiyama idan mutum yaje gaban ubangiji subhanahu ta'ala duk wani aiki da ya aikata na kirki sai ya tuno shi yana fatan ina ma a ce yayi in har da yi shi ba saboda a ranar za ga amfanin raka'a biyu a ranar za ga amfanin istighfari a ranar za ka ga amfanin ka faɗi sunan Allah kawai da ce bismillah Allahu akbar subhanallah za ka ga fa'idarta saboda za a zo da manya-manyan ma'aunai ana auna ayyukan masu ambatan Allah sai ka ga kai in baka ambata ba babu komai tare da saboda baka ambata amma wanda suka ambata mala'iku rige-rige suke yi su ɗauki wannan aikin tun a duniya su kai wa ubangiji subhanahu wata'ala saboda mutum ya ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ce fadin wannan mala'iku rige suke su zo su karba su sama da abin a kai wa ubangiji subhanahu wata'ala to haka za ka ga ana hada hada ran kiyama a ta tara ladan waɗanda suka ambaci Allah a cikin ayyukansu ana lodawa akan mizani idan ba ka ciki kaga ba za ka ga an sa a naka mizanin ba me zai faru kuwa za a yi nadama wannan shi ne ake nufi da hasra yau Allah ya tsare mu daga hasra to wannan wanda kuma ya kwanta mabji'an a wani makwanci inda ya ajiye haƙarƙarinsa ya kwanta yake shingida lam yadhkuri Allah fihi wanda har yi wannan kwanciyar ya tashi bai ambaci sunan Allah ba a wannan kwanciya kanat alaihi min Allah shi ma zai zama masa tawaya a rayuwarsa da rage albarka da kuma hasara na nadama wannan ya nuna mana muhimmancin kwanciya da zikiri yanzu a cikin mu kullum ya manta wannan zikiri yana da kyau ka zo kwanciya ka yi alwala ka yi wannan biki babu abin da yake maka maganin aljanu da maganin miyagu da maganin masu sammu da maganin masu sa hannu da maganin baki da maganin mayu da masu duk abin da kake faɗa ne ake cewa ana tsoronsa to babu abin da zai maka maganin ka irin wannan in za ka kwanta ka yi wannan zikiri za mu zo mu bi wannan zikiri ne ake kuma sannan in ka tashi ga abin da za ka ambata shi yasa na ambata mana kafin mu zo kan waɗannan azkar ɗin kowa ne nemo littafin nan duk ran da muka karanta wata addu'a sha Allah a satin nan kafin a dautun da mako mako ne shi ne kun gaba da yawa muke ko addu'a ɗaya ce biyu kila za a to ka daure ka sa littafin nan a gaban ka sai ka ga ka haddace kafin mako mai zuwa ka iya samun wani abokinka da kuke tare idan ba mu samu dama a nan saboda lokacin mu zai ishe mu ba a ce mu bi kowa ya kawo hadda in ba za mu iya wannan ba saboda ba mu da lokaci to ka samu wani abokinka da kuke zuwa <clears throat> zuwa karatu tare ko kuke zama kusa da juna yan minti kaɗan ana gama karatu ka zauna ke saurari nawa shi ma ka saurari na kullum sashi a ce kai haka za ka ga abin da za ka tara na waɗannan wato addu'o'i duk baka zuwa ka bukatar kai ta zuwa kana tambaya a kan makallahu ni wace addu'a ce zan yi idan ina son kaza to wannan shine karatun addu'o'i dalilin da yasa na sa mana wannan littafi don samun waɗannan addu'o'i da ka laƙani ke kuma da ake shafo a yi laƙani ake shafo ana zuwa gun malami da kundi ko a yanzu an dana kwanan shi ya ɗau kundin sai ya tafi neman laƙani zai ga wannan malami a rubuta masa wata addu'a zaka ka ga irin waɗannan wasu abubuwan malamin ne zai rubuto da kansa galibi za ka ga shi shi ma bai karanta hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai san addu'o'in annabi ba sallallahu alaihi wasallam wasu addu'o'i ko wasu abubuwa shi ya kirkire su yace wannan shine maganin kaza maganin kada kunama ta kije ka kam tsarira ko mace za ta haihu ta kasa haihuwa ana san dan ya fito والتر... من السلب والترائب يخرج من بين السلب والترائب تخاقون وتحنيا في تجاهل في صوت صوت كالمؤمن نكي بي لأنك يخرج من بين السلب والسقل تنزل تخاقون جاهل شيء جاهل شيء إيه. الصلب قدم بايا تطو أكي نكي إيه. شيني الصلب inda maniyin dan adam ke fitowa daga ƙashin kirgin wani shi shine ake shine afsul tsatsu gadan bayan mutum inda ya khruju min bayni sulbi wa tara'ib da ƙashin kirji to mana a wannan tsakanin Allah ke ba da labarin inda maniyin dan adam ke fito to ka zo ka ce wani subul subul ba hausa ce afsulbi kuma tsatsu larabci to wannan abubuwan jahilcin kun ga ya kamata mu tsallake su Eh, kai zo ka yi karatu a haɗa ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji cewa kana kusa da annabi kana cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce maka in zai zauna ga abin da yake sha in zai tashi ga abin da zai ce me me kai wannan daɗi babu to da Allah mu daure mu haddace duk abin da aka karantar da mu a wannan darasi kamar da sauran darussa ma haka muke so a yi to amma wannan eh, kamar da na ambata makasudin sa wannan shine mu yi kokari da Allah mu haddace waɗannan addu'o'i kuma in an zo kwanciya da menene ka tuna wa iyalinka ita ma iyalinka in ka yi sakaci ka manta ba kai alola ba su je kai alola duk da ila an san yanzu za a karya alola amma dai je a yi ita wannan alwala dama ta bacci ko da an yi wani abu na haddace tana nan amma ba sallah ake da ita dama in za ka yi sallar to ka yi kafin ka kwanta amma daga misali mutum ya yi abubuwan da suke warware masa alwala ko wajen kusantar iyali ko makamancin wannan to yana nan dai a matsayin ya kwanta da alwala ba a cewa alwalar ta ware ita dai ta baccin tana ne an gane yau da haka shi yasa ko wani abu ko da kwanciyar aure mutum ya da iyali yana gama maimakon ya barci cikin wannan jalaba to ya yi alwala wannan alwalar ko da bai yi niyyar yin wanka ba sai da asuba ko wani lokaci dai to yayi wata alwala alwalar ta wannan baccin sai koma kuma ya kwanta to zama ya yi zikiri wanda domin wannan ita alwalar tana halatta maka ambatan Allah da waɗannan addu'o'i ko da na alƙur'ani ne sai ka ga ka karanta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul kaga aya ita ce ma mafi girman aya to ka karanta ta da wannan addu'ar koda da wannan janaba saboda wannan makasudin ba makasudin karatun alkur'ani ba ne makasudin zikiri ne an fahimta malamai kuma sun halatta idan mutum ya karanta wasu ayoyin alkur'ani da niyyar zikiri ba niyyar karatun alkur'ani ba to koda da janaba ne ba komai an fahimci waɗannan abu yawwa za haka a yi ƙoƙari da Allah a haddace waɗannan abu wa ƙala alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya ce ma jalasa qaumun babu wasu mutane da zauna za su zauna a wani wuri lam yazkuru Allah wanda gaba ɗaya tun farkon zaman har ƙarshe babu ambatan Allah a ciki an zo an zauna mai fara magana a wurin ce alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ka ga an Allah za a tashi an dai ambaci Allah an fahimta ba lalle ne a ce kar a fahimci wannan al'ada ta musa a buɗe taro da addu'a rufe taro da addu'a ah, wannan ba a samu sahabbai suna yin wannan abubuwan koyaushe aka haɗu a cikin malam buɗe mana da addu'a malam rufe mana da addu'a galibi wannan al'adar mu ce ta hausawa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya saba yi shi zai yi bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ya gama kuma duk mai tashi yayi addu'ar da ake kira kafaratul majlis kuma dan mu karanta insha Allah sai ce ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah babu mutanen da suka taba zama a wani majalis wanda ba su Allah a cikin wannan majalisin ba ولم يصلوا على نبيين kuma ba su salati ga manzon Allah sallallahu alaihi a wannan majalisin ba ko ai akwai matsala sai an zauna gaba ɗaya babu wanda yake manzon Allah don wanda an ce manzon Allah kowa zai ji ne sallallahu alaihi wasallam kuma an sunansa an yi kuma salati Mm. to babu mutane da za su wannan illa kana alaikin kira, sai face wannan abin ya zama musu na ƙasa da tawaya a rayuwarsu da rage albarka kuma da nadama gobe kiya fa in sha sha'a hun, wa in sha sha'a ghafara lahum bukari abin ya kai ga haka in Allah ya so ya azabtar da su in ya so ya gafarta musu kaga abu ya yi girma inda an yi zancen azaba mm. wannan yana mai da abin kenan babin wajibi wajibi To kuma dama ai da wahala idan zama ne na musulmi a ce an zauna gaba ɗaya har an tashi babu wanda ya ambaci sunan Allah nan gaba ɗaya kaumun aka ce to a ce ko mutum ɗaya faɗa cikin su insha Allah sun fita daga wannan wuri ko ka zauna ka yi shiru ana karatu baka ce komai ba to in dai mai karatun ya faɗa insha Allah wannan majalisin ya fita daga wannan zargin an gane ba sai kowa ba amma kai a naka majalisin wanda ba irin wannan ba to ka dage lallai ya zama cewa ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wa qala alayhi salam hadisi na karshe a wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min qaumin yaqumuna min majlisin babu wasu mutane da za su miƙe daga wani majalisi la yadhkuruna Allah fihi wanda ba su ambaci Allah a cikinsa ba illa qamu an mithli jifati imarin sai face kwatankwacin abin da suka aikata kamar sun ci mushen jaki ne sun miƙe sun tashi kowa ta gida shi ne misalin a ce kun zauna ba ku ambaci Allah ba to kamar an yanko naman jaki mushe jaki ko ba mushe ba ne haram ne ko ba gaban to amma don a ƙara munin abin matacce mushe ba yanka shi aka yi sannan a ɗauko a sa shi a kaɓaki ku zauna ku ci insha Allah ba ku ba Allah tsare mu eh wani ya zauna ya ci ko jama'a su zauna su ci su tashi to in dai kuka zauna a majalisin da babu wanda ya ambaci Allah to kamar kun ci mushen gaske Allah tsare wa kana lahum hasratan kuma sai wannan majalisi ya zama musu hasara to nadama gobe kiyama ya zama musu ne hasratan wato nadama sai an tuno shi sai an nuna shi sai ka gan shi kai da kanka kana ganin abin kamar wasa ko ba zai yi wallahi ba wasa ba a wurin Allah ne abin nan duk zaman da kai sai an dawo maka da shi an nuna maka ina ce yanzu ga wayoyin mu duk abin da ka faɗa za a iya dawo ma da shi komai ka ambata duk sassin da ka rubuta wa wani za a iya dawo maka da shi daga an je an buga lambar ka a kamfanin waya za a gani kai ne na ba kowane karɓar bil ɗinsa ba duk wata hmm? wani kamfanin mtn za su turo maka bil ɗinka na wata bil ɗinka na watan nan akwai sunan duk wanda ka buga waya akwai sunan duk wanda kai wata kuma suna da damar da in sun kwankwasa a jikin kwamfutar za su fito da abin da ka faɗa da me kuka ce da kai da wani ko da kai da wanki da me ka rubuta wa wani duk sai an dawo da shi in dan adam ya iya yin wannan wanda da a baya ba a san za a iya yin haka ba to amma yanzu ga shi ɗan adam Allah ya ba shi kwakwalwa ya yi kwamfuta kwamfuta da za ta iya aje maka waɗannan maganganu a dawo maka da shi da sautinsa a dawo maka da shi da rubutunsa da duk hotunan da ka yada a duniya ka yada hoto kaza ka yada hoto kaza da na alheri da na sharri duk yana nan a duniyar nan yanzu ana so a dawo da shi duk za a iya dawo da shi kuma a nuna maka to ballan na ran kiyama in dan adam ya iya wannan me za ka yi mamaki ran kiyama a zo a bugi maka kamar sai sai kana gani da kai da wani an zauna wuri kaza rana kaza rana kaza rana kaza me rana kunne wa inda yau wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udu wuni a wurin ubangijinka kamar shekara dubu ne a lissafi yanzu a wurin ubangiji shekarar dubu daya ita ce wuni daya a wurin a wuni daya nan kuma duk isan duk abin da kuka yi a fito da shi a nuna muku ka yi kaza ka yi kaza ka ce kaza ka ce kaza kun zauna a wuri kaza da kai da wani kun ce kaza dangane da wani kun yi da shi duk an faɗa yana nan to sai an nuno maka shi to duk zaman da aka yi ran kiyama za a nuna ma shi babu basan Allah a cikin to sai yi nadama saboda hasarar da kai na wato rashin ambatan Allah da kuma hasarar da kai na ladan da kake bukatar yawansa da kuma a yawaita maka shi a sa maka a mizani gobe kiyama Allah muke roƙo ya ba mu dacewa akan ambatan Allah ya zama duk lokacin da muka zauna za mu ambaci Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta harshen mu ya saba da ambatan Allah kuma sannan mu rusuna a lokacin da ake ambatan Allah ya Allah muna roƙonka ka ƙara mana ilimi da tawfiki Allah ka ƙara mana ilimi da taufiki Allah ka ba mu dacewa ƙaunan wa amal duk abin da za mu faɗi ka ba mu dacewa ya zama daidai ya zama gaskiya Allah kuma ka ba mu dacewa duk abin da za mu aikata ya zama daidai ya zama gaskiya ya Allah muna roƙonka ka sanya mu mu zama mutanen kirki ya Allah ka sanya mu zama mutanen kirki ya Allah ka sa mu zama mutanen kirki Allah ka ba mu tsoronka Allah ka ba mu muraqabar Allah ka kimsa mana mu ji cewa kana ganin mu a ko ina dan mu ka aikata mummunan aiki da ka hana mu ya Allah duk inda muka rinsa muka shiga ya Allah ka taimake mu ka ba mu tsoronka Allah kar ka sa mu mu daina jin kunyarka Allah ka ba mu kunyarka duk inda muka zama ko mu kadai ko da wasu ya zama cewa muna tsoronka ba za mu aikata abin da ka hana mu ba ya Allah ka sanya mu miƙaƙƙu akan hanya kan wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sanya mana albarka a rayuwa ya Allah muna roƙonka duk wanda ya nemi mu masa addu'a ko a wannan zama ko kuma a kowanne zama ne ya Allah ka tafi addu'ar da muke yi dangane da shi Allah ka biya masa bukatunsa na alheri wata bawa Allah da kullum mukan yi addu'a Allah madauki ya bata haihuwa muna roƙon Allah madauki ya bata. Allah subhanahu ta'ala kuma ya bata na kwarai na gari wanda zai zama abin alfahari ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan duk wata mata da bata samu haihuwa ba muna roƙon Allah madauki ya bata haihuwa Allah ya bata nagarin da zai zama mutumin kirki ba ba mutumin da za a zo ana nadamar me yasa ma aka haife shi ba Allah ka kintsa mana ƴaƴanmu ya Allah ka kintsa mana ƴaƴanmu ya Allah ka kintsa mana ƴaƴanmu duk inda suke ya Allah ka tsare su Allah ka tsare su daga aukawa cikin aikata ayyukan haramun Allah ka tsare musu addininsu Allah ka tsare musu aqidarsu Allah ka tabbatar da su akan hanya madaidaiciya karatu da suke a ko ina Allah ka sa musu albarka a cikin yan uwa musulmi da suke karatu a ko ina suke ko a jami'o'i muna roƙon Allah ya ba su tofiki makaranta alqur'ani makaranta littattafai makaranta dukkan abin da yake na addini ne da ba na addini ba ma a cikin musulmi ya Allah ka taimake su akan karatukan su ka sa su zama al'ummar da za ta ko in ce mutanen da al'umma za ta amfana da su ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka tsare mu daga dukkan abubuwan tashin hankali Allah kuma ka taimaki mu akan maganin al'amura nasarar da akan samu akan yan rikici da yan tawaye da masu kashe-kashe ya Allah muna roƙonka ka ƙara wannan nasara Allah ka ƙarfafi sojojinmu da yan sandanmu da yan security ya Allah duk mai aiki na aikin tsaro a cikin abin da zai na hidimar al'umma Allah ka taimake shi Allah kuma ka hana shi firgici da tsoro Allah ka haɗa kansu ka sa wannan ƙasa ta zauna lafiya ya Allah kuma kai mana maganin tsadar kayan abinci da ake fama da shi ya Allah kai mana maganin wannan tsadar kayan abinci Allah ka yassarewa dukkan musulmi rayuwarsa duk wanda ke wani aiki Allah ka sa masa albarka a aikin